77 darasi na 77 babi na 250 hadisi mai lamba ta 547 babul aqali fil qalb babin da ya ce hankali a cikin zuciya yake za mu ga alkur'ani yana maganin yawan magana akan hankali la'allakum ta'aqilun afala ta'aqilun liqaumin ya'qilun ga mutane masu hankali afala ta'qilun ba kwaye hankali ba li'ulil albab li'ulil nuha li'ulil absar masu hankali masu tunani masu lissafi masu hange saboda hankali yana daga cikin sharuɗa guda biyu da suke mai da mutum baligi ko su mai da shi ba mukallaf al'aqalu wal bulug waɗannan sharaɗi guda biyu su suke ɗora alƙalamin shari'a akan mutum al'aqalu wal idan mutum ya balaga kuma mahaukaci ne ko bai balaga ba mai hankali ne to shari'a ba ta hau kansa ba dole ba shari'a ba za ta ɗora maka nauyin kama ka da laifi ba sai idan ka zama mai hankali kuma ka zama baligi to waɗannan shin ka ji an ce mukallaf akwai mukallif mai ɗora maka aikin akwai mukallaf wanda aka ɗora masa akwai takalif nauyin kuma da ke hawa kan mutum ɗin nan ne aka samu al'ahkamu taklifiya guda biyar wajibi mustahabbi ja'izi haramun makaruhi waɗannan su ne abubuwan da suke hawa kan mutum yau da gobe ko littattafai kake karantawa na malamai sai ka ji an ce wajibi ne ka yi kaza to menene wajibi ma'amar bihi shari'u ala wajihil ilzam abinda shari'a ta ce a yi shi dole wal wajib yusabu fa'iluhu imtisalan wa yastahiqqu al-iqaba tarikuhu wajibi shine abinda in ka yi shi yadda Allah ya ce zaka cancanci lada sannan ka bar shi ka cancanci azaba ko a yafe ma ko a yi maka azaba amma dai ka jawo wa kanka wato abinda bai kamata ba shi ko mustahabi ma amara bihi shari'u la ala wajhil ilzam abinda shari'a ta ce ayi amma ba dole ba wal mustahab yusabu fa'iluhu imtisalan wa la yu'aqabu tarikuhu mustahabbi shine abinda shari'a ta ce ka yi amma ba dole ba in ka yi za ka samu lada in ba ka yi ba babu alhaki <coughs> na uku shine almuharram ma ha anhu shari'u ala wajihil ilzam abinda shari'a ta hana dole walmuharram muharram yusabu tarikuhu wa yastahiqu al iqaba fa'iluhu shine shi kuma wanda idan kai ka cancanci azabar Allah in ka bari kuma Allah zai baka lada in ka bari don Allah wal makaru ma na hannu shari'u la ala wajhil ilzam abinda shari'a ta ce a bari amma ba dole ba wal makaruhu yusabu tarikuhu wa la yuqabu fa'iluhu idan ka bar shi zaka samu lada amma in ka aikata ko ba za a rubuta ma alhaki ba amma dai baka samu lada ba an zarge ka sannan sai abin da yake da istawa ɗarafaini ma la ta'allaqu bihi amrun wala nahyun li zatihi shine ake kira mu ba abinda shari'a bata allakanta yi ko bari na bari a kansa ba waɗannan su ne abubuwa guda biyar da ake kira hukumun la ko al'akamun taklifiya ka yi wajibi ka bari wajibi an so ka yi an so ka bari an baka dama da yi da bari duk ɗaya su ake kira al'akamun taklifiya akwai kuma wasu hukunce-hukunce da ake kiransu al'akam alwada'iyya su kuma guda goma sha ɗaya ne su da zaka ji an ce sharɗun ko a ce sahihun ko a ce fasidun ko a ce eh, sabab ko a ce illa ko a ce ada ko ƙada ko i'ada ko azima ko ruksa ko sahihun ko fasidun su ne su goma sha ɗaya wannan su ake kira al'ahkam alwada'iyya abubuwan da ke tasowa yi kaza bar kaza wajibi a yi kaza ko ya kamata ko in sharaɗi ya hau kan kaza a yi kaza to wannan hankali ɗan adam yana da mahimmanci ya kiyaye hankalinsa kuma ya nisanci duk abin da zai kawo masa cikas a kan hankalinsa shi yasa shari'a ta hana shan abubuwa guda uku akwai murƙidatu akwai mufsidatu akwai muskiratu muskiratu duk abin da zai sa ka tambele ya sa ka marisa ya sa ka maye shi ake kira muskirat kullu muskirin kham wa kullu khamr haram da haka mutum wajibi ne nisanci duk abin da za a sha a bugu saboda hankali kada ya tabu sannan murkidat daga raƙadu abin da zai hana ka bacci ko ya jawo bacci in ka ji bacci ka akwai malaman da suka ce ya kamata mutum ya kiyaye abu goma domin ya zama cikin lafiyar hankali in ka ji bacci to ka je ka yi kakka ce wallah bacci nake je amma dai kuma ba na san na yi baccin in dai ka baccin ya matsa ka kawai ka je ka kwanta saboda bacci kamar ciwo ne in ya zo a yi shi na biyu in ka ji yunwa to ka je ka ci abinci kakka zauna da yunwa na uku in ka ji kishirwa to ka je ka sha ruwa in ka ji gajiya na hudu ka huta in ka ji amai to ka je ka yi haraswa ko amai ka je ka yi in ka ji atishawa ita ma ba ta fita shine na shida na bakwai in ka ji hamma to ka je ka yi hamma sannan na takwas idan mutum ya ji wato abin nan ya balaga ya aure to da shi ma fitan mani daga jikin mutum shi ma wani abin nan ne sannan menene cikon biyu ne ibnu qayyim da ya kasu haka a cikin zadil ma'ad a cikin hadayin nabi fitib to waɗannan in mutum yana kula da su da kuma yace injiniya ya kume a jikin mutum ai masa kaho a cire shi irin wannan kaho da ake wa mutum yau a cire yace to wannan ma yana ciki na tunano tara kenan saura daya ba ya ɗayan to yauwa in mutum ya ji bawali ya ce ko kana kan abin hawa kafin ka duro sake shi daga nan kuma nan sai na gama wani littafi na turawa kuma yana kawo ɗan abubuwan yana kawo musamman maganan fitsarin nan cewa riƙe fitsari yana da illoli masu tarin yawa ga jikin ɗan adam mutum kada karce ayi jarumta ne na matse ko na riƙe ko na ƙi zuwa na yi da bayan gida da bawali kakai wasa da su da haka waɗannan su ne murƙidat abubuwan da za su jawo bacci ko su hana bacci akwai kuma mufsidat abubuwan da suke ɓata jiki ko su ɓata zuciya irin taba da dangoginta irin su banju irin waɗannan da ake kira masu shan wannan abin ba shisha ba gwana akwai gwana akwai ɗayan ma bayan gwana ba koken ba a shi ma haka zakami zakami to waɗannan duk kaya ne na bata jiki har kashin kadangare da masai suna zuwa masai su toshe hancinsu su shaka da ruwan kwata da jarida da kan ashana da bula da fetur da waye suna na ranar mun lissafa sun fi ashirin abubuwan da ake sarrafa su a maye ga kuma magungunan tari iri-iri waɗanda su benelin ɗinnan kodin da sauransu duka yakin da za su fidda hankali su caja ƙwaƙwalwar mutum wani yaro da aka kamo shi yana shaye-shaye na ce to kai aka ka fara shaye-shaye ce wallahi in ya shiga damuwa ne sai ga wani da abokin sai ce zan baka wani abu da ka jefa sai ka ji wani lu kawai sai ka ji wannan ka fita daga duniya ma ka shiga wata kawai da aka duk wannan damuwa sai ka ji ta tafi to irin wannan suka jefa mata cikin shaye-shaye har suka fara tabuwa a hankali in mace ta yi tagumi mai gida ya mata duka ko ya ci mutuncinta ko ya bata mata rai ko ba kuɗi ga cajin kai yara sun zama 'yan daba suna ta jawo rigima sai wani yaron ya zai ce babu dan jefa wannan kyayi bacci sai a bata wata ce wata shuɗe kwaya ka ba ta kwaya biyu tunda ta jefa shi kenan ko alaran ma ce wallahi ina tilawa da daddare gashi bacci yana damuna so ne ce arama wannan zai taimaka da zai taimaka ko to a ce ba shi ruwa yi bismillah arama sai bismillah ya jefa sai ga kawai arama ya kwana yana juya takarda <laughs> shi yasa da irin waɗannan abubuwan da za a ce maka ma ƙarfin jiki a watsakewa a ji garau a ji wane ne wallahi kai taka an tsan da su mutum ya zauna a natural ɗinsa in ka gaji dama la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha ka tashi za ka yi sallah ka ji idan ka diya rike dama annabi ya ce ka kwanta sai ka kwanta kai ka istighfari kai salatu annabi kai halala ka kwanta shikenan ba sai ka yi abin da zai zo ya wuce haddin kwakwalwarka da hankalinka ba saboda wannan hankalin yana da muhimmanci al'aqalu babul aqli fil qalb to ita taba da ta fito da farko sai aka yi hukunci a kan cewa makaruhi ne in an ce makaruhi shine abin da an so a bashi amma kuma in an aikata shi ba laifi daga baya sai hukuncin taba ya canza a hannun malamai suka ce sakamakon bincike da kwamitin lafiya who na majalisar ɗinkin duniya ya akan taba ya fitar da sakamako cewa lalle taba dangerous ce akan rayuwar mutum wannan yasa aka tilasta kamfanin taba da cewa su dinga rubuta a jikin katan da kwali da gurin talla cewa majalisar ɗinkin duniya ɓangaren kwamitin lafiya yana gaya maka cewa shan taba hatsari ne a rayuwarka don zai iya halakar da kai a kowane lokaci wannan sa wasu kamfanin kamfaninnika da suke inshora ma ba sa yi mai shan taba inshora da kuma suka duba cewa akwai abubuwa wajen guda tara da aka fitar a ƙarƙashin taba ɗin daga ce akwai magana asarar kuɗi akwai cutar da makocinka in kana sha kamar yadda annabi ya hana mai cin albasa da mai tafarnuwa da mai lawashi kada su zo masallaci saboda za su cuci mutane da warin wannan tafarnuwa da albasa da lawashi to haka nan mai shan taba yana cutar na kusa da shi sannan ga yana cutar da kansa ga yana asarar dukiyarsa ga shi babu wani amfani da, zai samu na lafiya ko na kansa sai dai kawai dan jin daɗin nan da zai ji kawai na ya sha taba amma ka duba huhu da hanta da ƙoda da saifa waɗannan abubuwan da suke da mahimmanci injinan da suke aiki turnuka musu hayaƙin nan da ake yi yana, yana canza su gaba ɗaya daga aikinsu saboda haka wannan yasa suka yi hukunci akan cewa da sai da ita da shanta da sarrafa ta duk akwai laifi a ciki حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن مسلم قال أخبرني عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن عياد بن خليفة عن علي رضي الله عنه أنه سمعه بالسفين يقول إن الأقل في القلب والرحمة في الكبد والرأفة fi dihal wa nafasa fi ati yace ya ji sayyidina ali a lokacin da aka yi sifain sifain wani wato yaƙi ne da ya faru a tsakanin ɓangarori guda biyu wanda shi sifain ɗin an yi shi ne a cikin watan safar shekara ta talatin da shida asalin kalmar sifain ɗin bi tashdidil fa wani guri ne kusa da wata jiha da ake kiranta raƙa har yanzu tana nan a ƙasar raƙa daidai wato gefen tokun frat na ɓangaren dama a nan wannan raƙa ɗin take to kusa da raƙa ɗin wannan shine gurin da ake kira spain wanda a nan ne yaƙi ya ɓarke tsakanin ɓangaren mu'awiya da ɓangaren sayyidina ali an ce ma'awo ya zo da mutum dubu ɗari da ashirin ali kuma ya zo da dubu casa'in ko aka ce dina ali ne ya zo da dubu ɗari da ashirin ya zo da dubu casa'in to a wannan yaƙi wanda mun taɓa ba da tarihinsa yadda munafukai ne suka haddasa shi ta hanyar kururuwan jita-jita da aka yada dangane ga kashe Saidina usman wanda ya kashe Saidina usman ya ɓoye kansa domin ran juma'a aka haura gidansa bayan la'asar yana karatun ƙur'ani aka caka masa wuƙa har jini ya fallatsa kan alƙur'anin da yake karantawa aka kuma fille hannu matarsa ta kawo hannu ta kare shi aka fille mata hannu kuma wanda suka hauro gama su gadi ba sani ba ta baya suka hauro suka yi tadancinsu suka fita kuma aka ɗauki rigar sayyidina usman din da jini a jikinta da hannun wannan mata da aka fille aka hada aka ba wani cewa maza ya hau doki ya je kai wa ma'auya ma'auya yana zaune sai gashi an kama sako cewa wasu 'yan ta'adda sun kashe sayyidina usman su kuma 'yan ta'addan da suka jaka sai suka shiga bangaren sayyidina ali aka zo aka nada sayyidina ali a matsayin khalifa bayan kashe sayyidina usman wanda da yaƙi sabai suka matsa masa ya karɓa to sai aika ma'auya cewa ya sauke ma'auya daga gwamnan da yake yi na na sham shi kuma ya gato gashi an kawo masa sako cewa an kashe kalifan da ya naɗa shi gwamna kuma sabon kalifa bai zartar da hukunci akan waɗanda suka yi kisan nan kuma an ce an sauke shi da haka sai ce shi ba zai sauka ba har sai tukunna an hukunta waɗanda suka kashe sayyidina usman su wani suka yi sayyidina usman dinnan sun riga sun baza jita-jita tsakanin jama'a cewa in an cewa kashe usman kowa ma ya ce shi ne su da suka samu dangin su suka rabe cikin dangin wanda in an ce za a zakulo su su biyar ne ko su shida ne in an ce za a zakulo su to sai an yi wani yakin da za a zubar da jina ne masu yawa to wannan daga nan bidayar ta fara ta fara wanda kuma kafin nan dama wasu ne suka yi tawaye daga jihohi daban-daban suka yi suka haɗu akan sai sun sauke na usman daga kan shugabanci suka faɗi wasu abubuwa guda goma sha uku suka rubuta suka ce su ne laifuffukan da ya saboda aka sai an cire shi aka kira ya ba da amsa duk waɗannan abubuwa ya zama ba shi da laifi ko ɗaya a kansu kama da yake abu ne aka shiryo shi na ƙarƙashin ƙasa domin a kai ga nasarar ruguza addinin musulunci da kuma wargaza al'umman musulmi wanda suke a ƙarƙashin kalifa guda ɗaya to wannan abin yana da faɗi yana da yawa muka samu lokaci za mu ba da cikakken tarihin menene sufaini ɗin nan sannan kuma me yasa wannan yaƙi aka kira shi da sunan wannan guri kuma menene haƙiƙanin abin da ya faru na ruwayoyin gaskiya da na ruwayoyin ƙarya za mu karanto ruwayoyin ƙarya abin da suka faɗa a kan gurin da kuma ruwayoyin da suke tabbatattu na gaskiya waɗanda suka biyo ta hannun amintattu waɗanda wato ko dai ba su shiga yakin ba ko kuma su ma ba su ji daɗin yakin da aka yi ba ko kuma suna da gaskiya ta ɓangaren abin da suke faɗa a wannan yaki ta ɓangaren sayidina ali kawai an kashe mutum dubu ashirin da biyar ta ɓangaren ma'awai kuma an kashe mutum dubu arba'in da biyar kuma a cikin mutane manya waɗanda aka kashe akwai mutum ashirin da biyar wanda sahabbai ne duk sun ji yakin badar suna ɓangaren sayyidina ali su ma suna cin wanda aka kashe wanda wannan turjiya sai da aka yi kusan kwana ɗari ana yin ta kwana ɗari da goma ya ƙuƙuwa ne aka yi ta yi daban-daban da ma sun kai wajen guda casa'in to saboda haka dama burin munafukai kenan da suke tayar da kura a ko'ina domin a samu wato matsaloli da za a dinga jingina wa musulunci alhalin ba musulunci ya fitar da ko ba a cikin musulunci wannan fitintunin suke ba ko yau sai ka ga idan an yi ta'addanci ko an ta bam ko an yi wani abu farko abin da ake fara tuma sai a ce musulmi ne so su ake sai an raba musulunci in ba yahude ya ta'addanci ko ba nasara ya ta'addanci ba a ambatan addininsa sunansa ake ambata amma idan musulmi ya je ya ta'addanci sai a ambaci addininsa shi ba za a ambaci sunansa ba alhali ta'addanci ba shi da addini ba shi da kabila kowa zai iya ta'addanci ko musulmi ko kirista ko bayahude ko pagan kowa yana iya ta'addanci tunda ta'addanci san rai ne da haka kowa yana iya yi amma abin da za a duba shi addinin ne ya koyar da shi haka ba a tuhuma addinin mutum don ya yi laifi domin ba addini ne ya sa shi ba shi ma bai yi biyayya ga addinin ba ne in mutum ya bi koyawan manzo Allah ai ba zai ta'addanci ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana mace ta azabtar da magema ta shiga wuta wata ta shayar da kare ta shiga aljanna to addinin da yake cewa mace ta shiga aljanna saboda ta shayar da kare ruwa wata kuma ta nuna rashin tausayi akan mage ta mata azaba sakamakon haka ta shiga wuta ya kuma zai ce ka je kai wani ta'addanci annabi ya wuce mutane sun sai tsuntsu sun ajiye suna koyon harbi a kansa annabi sallallahu alaihi ya hana cewa kada a sake mayar da abu mai rai ya zama target din koyon harbi kada a sake wani sahabi za mu karanta a nan gaba ya ɗebe mu wata tsuntsuwa kwayayenta guda uku ta zo gaban annabi sallallahu alaihi tana kuka sai annabi ya ce kai wane ne ya ɗebe ma wannan wannan wannan wannan yar tsuntsuwa ƙwayayenta wani sabi ya ce ni ne na ɗiba ya ce to gashi ta kamun ƙara mayan mata da ƙwayayenta ya ɗebo ƙwayayenta ya aje mata haka nan raƙumi ya fito daga jikin wata gona ya zo ya tsaya a jikin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ku shiga gonan nan ku kira mun mai raƙumin nan aka kira shi ya ce ka ya ƙara. ya ce kana azabtar da shi da yawa ko baka bashi cikakken abinci ko baka bashi lokacin hutu ya ce wallahi haka ake ko ba wanda ya sani sai Allah ya ce to shi ya sanar da ni ya ce to ba ni dama in maka sujjada annabi ya ce ba awa kowa sujjada sai Allah da wani zai ma wani sujjada da na ba da dama mace ta yau mijinta sujjada amma ba a sujjada ga kowa sai Allah ya ce to na tuba daga yau zan gyara ba zan kare masa mummuna abin da ne masa ba to addinin da yake da wannan abubuwa ya zai ce a yi ta'addanci ya zai ce a kashe mutum ka babu ta'addanci a addinin musulunci ko da an samu musulmi ya yi kuskure a jingina wa shi musulmin domin musulmi ba musulunci yake wakilta ba kansa yake wakilta a cikin musulunci ba wanda zai yi aiki a ce duk aikinsa musulunci ne sai manzon Allah shi kadai ne duk abin da ya to musulunci in annabi ya abu to musulunci ne wannan abu amma in ba annabi ba ba wata daula ba wani mutum ba wata ƙasa ba wani gari da shi ne musulunci da haka sai dai abin da zai iya a cikin musulunci in ya yi daidai a jingina musulunci in ya yi kuskure shi a jingina masa don ba addininsa ne ce wannan kuskuren ba saboda haka wannan shine abin da ke faruwa dangane ga wannan to a nan ne ji shi yana cewa innal aqala shi hakika hankali wanda asalin akalu kama yana nufin da baibayi yana cewa al'aqalu aqalani sai dina ya ce hankali iri biyu ne matbu'un wa masmu'un akwai hankali da Allah ya halicce ka a kai akwai kuma hankali ka koyi hankali falayan fa'u matbu'un izalam ya yakun masmu'un shi wanda aka halicce ka wato ba zai amfani ba idan baka samu hankali na ilimi ba kama layan fa’u shamsi izalam ya yakun lil kamar da komai hasken da rana take da shi idan idan ka makaho ne ba za ka amfana ba saboda akwai hankali na halitta akwai kuma hankali na saurare yanzu sauraren wa'azi duk hankali ne shi sa Allah yake cewa la'allakum taqiluna ana karanta qur'ani ne ana bada da kissoshi ne ana ba da labarai don masu hankali su ɗauki izina da haka akwai mahaukaci mai hankali akwai ko mai hankali mahaukaci akwai ko mai hankali mai hankali mai hankali mai hankali shine wanda ya hankalci duniya ya hankalci akwai lahira yana aiki ya ci moriyar duniya amma yana tsoron katabaran masa da lahira da haka yana son a haɗa masa fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan in ya gaba za su haɗu ba to sai ya riƙe na lahira ya saki na duniyar jin daɗi biyu ba laifi ka ji daɗin duniya ka ji daɗin lahira amma in sun ci karo a inda aka baka zaɓi ko duniya ko lahira to zaɓi lahira domin hiya khairun wa abuka ita ce alheri ita ce wanzajjiya wannan mai gushewa ce to mai hankali mahaukacin mai hankali shine wanda yake gyara duniya amma ba ruwansa da lahira aita ta gine-gine aita ta kaza amma ba a tunanin lahira ba a aiki don lahira ba a tunanin makoma to wannan shine mai hankalin duniya wanda babu lahira a cikin rayuwarsa to kaga duk daɗin da mutum ya ji idan aka tsoma shi a wuta wani hadisi ya ce za a tambaye shi ka taɓa jin daɗi ya ce wallah ban taɓa jin daɗi ba ƙatto kuma ko yanzu ka gwada duk irin daɗin da ka ji na kwana dubu idan ka yi rashin lafiya kwana ɗaya sai ga duk kamanta da wannan to saboda haka in aka tsoma mutum a wuta sakan ɗaya aka ce ka taɓa jin daɗi a duniya da ce bai taɓa jin daɗi ba kamar da ɗan aljanna kuma wanda ya sha wahala a duniya in an sa sha aljanna an ce ka taɓa shan wahala zai ce ban taɓa shan wahala ba saboda minti ɗaya ko sakan ɗaya a cikin aljanna dan daɗin da zaka sha na sakan ɗaya ya mantar da kai duk wata wahala da ka gamu da ita a duniya to kaga amfanin wato hankali kenan filkal ya ce yana cikin zuciya zuciyarka ita ce za ta saita ka sai ka auna ka lissafa ka duba ka ga abin da zai yiwu da wanda ba zai yiwu ba don malamai sun ce dan adam yana riska abubuwa ne ta mahangai mahanga mahanga mahanga har guda shida akwai mahangar ilimi shine ka karanta abu yadda yake kuma ka karko yadda shi yadda yake wani shi ake kira ilimi ma'arifatul ma'alum alama huwa alaihi fil ka faɗa abu yadda yake suka ce na biyu akwai jahilci basit shine a tambaye ka abin da baka sani ba ka ce baka sani ba ka huta ka hutar na uku aljahalin murakkab a tambaye ka abin da baka sani ba baka sani ba kuma baka ce baka sani ba ka faɗa abu da jahilci mutumin da bai sani ba bai san bai sani ba to shine aljahalin murakkab na hudu yaƙini abin da kake da yaƙini a kansa ka gani da ido ko ka ji da kunne ko ka shaƙa da hanci ko ka lasa da baki ko ka taba da hannu hawasul khams ka ce lalle na ji ko lalle na gani ko lalle na shaƙa ko lalle na ɗanɗana ko lalle na taɓa waɗannan su ne madarik guda biyar da ɗan adam yake idiraki da su sannan akwai abin da kuma hankali ne zai hango don waɗannan abubuwan guda biyar suna samun matsala akwai lokacin da ciwo zai same ka a taba ka baka ji ba ka taba baka ji ba don ka dogara da tabawa ina take akwai lokacin da aka gama likita yana tsira ma allura yana kana ji sai gurin ya daina aiki sai ka ji mutum ya ce ban ji ba eh to na dan ji anan kaga kenan akwai gurin da baya ji a jikinka in ka samu matsala to sannan idan akwai ciwon da zai same ka ka sha abu mai zaki ka ce bai da zaki ko ka sha mai zaki ka ce wallahi daci nake ji hagan ka dogara da baki anan ya baka matsala sannan akwai mura da za ta same ka a ta fesa turare ka ce kai baka ji kanshin ba kowa kuma yana ji amma kai da kake da mura baka ji sannan ka dogara da ido za ka iya zama ka samu short lens, sai zama baka hango nesa ko ka hango kare ka ce la kun ga akuya ce ai ba akuya ba ce idan ka ne to kaga ido shi ma yana samun matsala da ka kunne ma zai zama abin yayi nisa ko ka daina ji sai an zo an ce baba ka me ka ce wai ca yayi e kaza baka ji kunnan ya gaji ya tashi daga aiki saboda ka waɗannan abubuwan guda biyar duk da ana dogaro da su amma kuma sukan samu matsala su masu daina aiki da tabawar da ɗanɗanan da shakar da ganin da jin to me ya rage sai ya ƙini da tabbatarwa su kaɗai suke aiki shi sa ake da haƙul yaƙin da ainul yaƙin da kuma ilmul yaƙin to sannan akwai kuma abin da ake kira shakka abu bi su zo a zuciyarka baka yanke ɗaya ba ko wannan ne ko wannan ne ta tajawuzul amrain la maziyata li ahadihima ala al-akhar wancan jazamul qal ma al-isnad ila dalil zuciyarka ta sakankance da abu kana da hujja shine yaqini shakka kuma abu biyu ne baka yanke ɗaya ba ko wannan ko wannan sai ka ce ka ina shakka sannan akwai zato shine shi kuma a a ƙawa min al abu biyu ne amma ɗaya ya fi ƙarfi to in ka tafi akan wanda ya fi ƙarfin sai a ce ina zaton kaga ka rinja rinjaye kenan wahami kuma shine ga mai ƙarfin in ka ɗauki mara ƙarfin ka tafi a kansa to sai a ce ka yi wahami tunda a ad'afu min al-akhar mafi raunin abu biyu in ka bi mafi raunin to ka bi wahami in ka bi mai karfin kuma ka bi zato in kuma ka samu yaƙini ka yanke abu ɗaya shi ake kira yaƙini waɗannan su ne kenan da zato da shakka da wahami dukansu suna da mukabil shi shakka ƙarfinsu ɗaya 50-50 shi kuma zato 70-30 to tatin shine wahami 70 shine zannu idan ka ɗauki zuciyarka ta fi rinjayar da wannan amma sai ka ɗau mara ƙarfin to shine wahami idan ka ɗauki mai ƙarfin kuma shine zato duk da kowanne ka ɗauka ɗayan ma kana jin akwai shi a zuciyarka to wannan shine abin amfanin da hankali yake wa ɗan adam ya sarrafa shi sannan suka ce tasrifin da mutum yake yi a rayuwarsa iri huɗu ne abubuwan da kake yi na yau da gobe akwai abu mai mahimmanci na gaggawa kamar lokacin sallah yayi an kira sallah kaga yana da mahimmanci kuma na gaggawa ne sannan akwai abin da ba shi da mahimmanci amma kuma na gaggawa ne mutum ya bugo maka ya ce da Allah za a ɗaura min aure yanzu yanzu za a ɗaura auren kaga eh, kai a gurinka bai da wani mahimmanci tunda shi za a ɗaurawa ta amma kuma na gaggawa ne ana so a ganka a gurin in ka je ba kai zaka karɓa ba ba kai zaka bayar ba sannan kai kuma kana wani abu mai mahimmanci sai ka ce to Allah ya sa alheri ina ma fatan alheri ba za ka bar mai mahimmanci ka tafi domin zuwa za ka yi ka ƙara yawan shaidu za ka ga zamanin sahabbai ba a taron ɗaurin aure ba a taro wani ma sai ya aure annabi bai sani ba yanzu abdurrahman bin auf da ya aure annabi ya sani ta amma za ka yi mamaki a yi aure zamanin annabi ba a gaya masa ba saboda ba sai an gaya mutane biyu ake nema mutum biyu kawai su je sai da suka haɗu ya ce ah, ka yi aure abdurrahman bin aufa annabi ya ce aure kai ya ce aure ne me ka ba amaryar na sadaki ya ce wazanu nawat an yi walima ya ce ba a yi ba ya ce to aulin walau bishati ku duba dai alakar su amma bai sani ba yanzu wani ne sai ya ce ka gama wai a ce ina garin nan wai hayye aure wai ban sani ba to me da baka sani ba <laughs> jabir dan abdullah jabir dan abdullahi ya aure a nawa bai sani ba sai da suka da da neman auren da yin auren duk ba a gaya annabi ba sai da suka dace jabir ka yi aure ice na yi aure me ka aura ice ba zawara ice don me yasa baka auri ashe da ya gaya annabi ma ba za a auri ba zawaran ba sai ce ba zawara na aura ce halla bikiran don me baka yi tunanin ka ɗauko budurwa ba tu ha wa tula'ibuka ha wa ka ga hikimar auren budurwa da ita za ku yi wasa da ita za ku yi dariya kana yaro tana yaro sai ku yi ta wasan ku sai ce a aiko tunanin da ne babana da ya mutu ya bar 'ya'ya mata guda takwas ko tara a wata ruwayan waɗannan 'ya'ya guda tara ni ne kaɗai namiji a cikinsu sai na tunani in na auro budurwa shekarunsu ɗaya kaga an samu matsala to sai na auro babba wacce za ta iya kula da su ta kula da ni sai annabi ya ce to kayi tunani Allah ya maka albarka ka ba wanda aka gaya yasa an ka duba littafin fukawa abinda suke cewa wala nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa me wa shahidani sun ce mutum bi kawai ake so da ka zuwa da kuke ku cike hanya ku cike titi ku haɗa gosulo a zo ana ta hanza a wuce wancan ya ji haushin wancan dan bai je ba wancan ya ji haushin wancan dan bai je ba ba baya cikin sunna in mutum ya samu dama ya je in bai samu dama ba ya maka addu'a amma kakka ce kowa sai kowa ya je komai kai sai kowa ya je har a gina kiyayya da soyayya a kai abinda ake neman mutum biyu a sunna kuma duk kun karanta sunan nan duk tafan fiƙi waka suka faɗa mutum biyu sun isa kai in ma ka ɗaura aure ba mutum biyun tarewa ne ba za a yi ba sai an gaya musu amma auren ya yi mutum ya zo shi kaɗai ya same ka ya ce yakka nake so ka ce na baka to aure ya ɗauru nawa ne sadaki ka ce kaza ka bashi to amma ba za ta tare ba dole sai an gaya wa mutum biyu akalla don su shaida ka su ganka da mace ba a sani ba sai ka ce to bari gobe zan zo da abokaina ko da iyayena ko da 'yan uwana don su zama shaida ce to ba komai to ba za a ce to ta tare ba tukuna a wa illam yushida fala yabni biha hatta yushida idan mutum biyun nan ba a same su ba ka daura aure to kada ta tare har sai akalla mutum biyu an sanar musu shi sa aka ce in aka sanar ma i'lan da i'lan da ishad a shi i'lan zai iya matsaya a matsayin ishad wato in aka sanar kowa ya ji a rediyo ko aka sana a masallaci sati mai zuwa ko kuma wane ya auri wance Allah sa musu albarka shikenan kowa ya je ci a ah, shi aure kai ya baka ga mun ba yanzu wani ɗaurin aure da za a wata jiha kudin da abokansa suka hada na motocin da za a tafi kudin da yawa na ce to ku canza shawara mana tunda kudin nan ya fi dubu ɗari biyu da wani abu me yasa ba za a hada a bashi ba kawai mutum biyu su shi shi kuma ya ƙara cefa ne wannan shawarar tafi a je a kashe kuɗi kuma a samu hatsari masu su mutu ga kuma an bata lokaci an yi doguwar tafiya kuma an je fa ba ma zuwa ake a zama shaidan ba fa duk ana waje ana hira masu 'yan tsofaffin nan dai su ne a zaune a gurin amma duk matasan suna waje suna ta salfi da sauransu ana ta hayani shaida ma ba shaida ake ba gani da haka akwai abin da ba su da mahimmanci to haka ce to akwai wannan abin da ba da mahimmanci sannan akwai abin da ba na gaggawa ba ne ko ba shi da mahimmanci da haka wannan in ba mahaukaci ba wanda zai shiga abin da ba shi da mahimmanci ko ba na gaggawa ba ne sai kai watsi da shi akwai kuma abin da yana da mahimmanci amma ba na gaggawa ba ne yana da mahimmanci amma ba a masa gaggawa kamar me me yake da mahimmanci amma ba a masa gaggawa duka mafi yawan ibadu ma suna da lokacin da suna da mahimmanci amma ba a musu gaggawa sai lokacin su ya zo ba za ka ce to tunda ina sauri bari ne asuba yanzu ba dole ka jira asuba ta yi komai gaggawa da kake sai ka jira lokacinta in mutum ya tsara waɗannan abubuwa a zuciyarsa zai samu sauƙi sai ce wa rahmata fil kabid ita kuma rahama a cikin hanta take ina jin wata da yadda ya sa kenan zaka ga an yi hoton hat idan akwai soyayya kuma sai a kawo kibiya sai a ce kibiyar ta huda zuciyar ta shiga ciki haka ake ko in ka ga an yi hoton hat zuciya kuma an kai kibiya an ratsa haka ana nufin wannan zuciyar soyayya ce wannan kibiyar ta zo ta huda zuciya haka ta fita to kaga ana danganawa hat soyayya shi yasa ake hoton hat duk abin soyayya sai kaga an yi hoton hat to sai dina ce to anan rahama take yi za ku ga aure da Allah ya tayi sai ya daure shi da abu uku da sakanu da mawaddatu da rahmatu taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahama so da akwai lokacin da soyayya take karewa a aure kawai ka ji baka santa ta ji ba ta son ka kawai so da an gaji an shekara arba'in hamsin ina magana wani ina son ki ko kana so na take anan duk an yi tamoji tamoji an yi ba magana sai dai kawai tausayi tsohon nan masa kunu don tausayi tsohon nan rike ta saboda Allah a haka za a karasa wani yau suka shekara arba'in da matan su ce ni mai gida fa na kama ba so na ce tun yaushe <laughs> ba ki wani maganar so kawai tausayin ki nake na ɗauko kina yarinya na ɗauko kina yarinya duk kin ƙare a gidana to sai na duba na ga boko ma karatun boko a abu uku yake karewa 6334 system a cikin makaranta 35 years in service sauran shekarun kuma in fensho an garatuti to in haɓatu da zai wannan tunani cewa ka tafi kai shekara 18 sha ya baka digiri ka shekara 35 kana aiki ya sallame ka sannan ya kuma kawo abin sadaka yana baka har rayuwarka ta kare. yace to ai kaga mace ita ma kamata a ce tana da fansho tana da garatuti saboda ita aikinta ba asabar ba lahadi ba yajin aiki ba alhamis ba juma'a rana awa 24 mace aiki take yi awa 24 in ka shiga gida ga aiki kawai take ba wani minti da zai wuce mace ba ta yi aiki ba ko kwanta ta bacci don ta huta ta wani aikin ne kai ka zo ka ce ina abinci yara su zo su ce ina abinci ka ce an kai mu ruwan wanka ra su ce an kai musu ruwan wanka ka ce an gyara mun kaza ra su ce an gyara kaza duk da ita kuka dogara a gidan kowa ya zo gurinta yake zuwa kai ka taho gurinta ƴaƴanka su taho gurinta baƙinka su taho gurinta duk wanda ya sallama ita ake nema ji ina take a gidan wannan ko ba ranar da za ta ce mu kulle gidan nan yau kowa a yi aikin kwa ba a yi ba za ka ce yau don allah kake girki barin siyo mana abinci kawai take away mu ci yau a sauke tukunya yau a huta ne ba ma yi kullum sai an maka girki a shekara ana mana girki sama da dubu kwana 360 360 ya fi dubu share-share wanke-wanke aiki yara kashinsu fitsarinsu kai su asibiti wata za ka ga ta yi goyo tana da ciki kuma tana rike da wani a hannu kuma shi ma miji ya zo ya dafe baya shi ma ya dafe duk an ɗauki nauyinsu gaba ɗaya to kaga mace fi sabilin layi ai dole a tausaya mata dole a tausaya mace saboda kullum in sabis take ya kamata in ka tsufa a hannunka batun ka kore ta ko ka sake ta ko ka zage ta ko bai mata so ba don kuma ta kasa wani abu halitta ce tana kwalliya yanzu kwalliyar ma ta yi ba ta kyau tana ado in ta adam ma yanzu baya kyau tana tashi da gudu ta kai maka abu yanzu ba za ta iya gudun ba ta gaji kashin ya gaji to sai kai kuma ka tausaya to sa Allah ya sa soyayya da nutsuwa kuma ya ce wa rahama so da rahaman a zuciya take kana hango ta yanzu watakila ma duk iyayenta sun mutu duk danginta sun mutu ba ta da kowa in ka ce ta fita daga wannan gidan ta wani gida za ta nan mutane unguwar ta saba da su a nan ta haihu ta ba kowa ta zo gurinka saboda sai ka riƙe ta a tafi da daɗi ba daɗi a ƙarasa wanda ya fara mutuwa a cinko shi kenan inda mutuwa ake jira an gama aiki to shi yasa ya ce an rahmata fil kabid war ra'afa tihan da ra'afa da rahama wasu kan ce kusan ɗaya ne amma suna da bambanci ita ra'afa wani tautayi ne da ke cikin zuciyar mutum in ya ga abin da zai sa zuciyarsa ta yi laushi ta taushi ta nuna jimami nuna jimami shi ma wani nau'i ne na rahama shi sa ce bil ra'ufun rahim kaga suna da bambanci tunda aka aka bambanta su da wawul atfi akwai mugayara al atfu yadullu ala al mughayara da haka shi ma nau'i ne na tausayi kuma an siffanta Allah da ra'afa wallahu ra'ufun bil ibad ra'ufun rahim to saboda haka shi kuma yana cikin ihal menene ihal saifa ko ana cewa saifa muna da hanta da saifa da ƙoda da kuma zuciya da huhu to wane ne aka hadisi ya zo cewa lana mai ta tani wa damani amma damani falkabidu wa dihal shi ta ma saifa tana da jini aiko to kaga dihal sai zama shine saifa tunda ita ma kamar gidan jini ne amma ita ba ta kai taurin zuciya ba ko bambancinsu da huhu kenan ko huhu shine mai shine mai iska ko za ka gan shi kama a huhuje yake shi ita saifafa ita uwar jinin ko saifa tace jinin take ita ko to kaga to shi yasa ya ce to ita kuma yana cikin saifa wannan wan nafasa firri'ati shi kuma nafasa wato numfashi shi kuma firra'ati yana cikin kama uwar hanji ri'a shine shi kuma hanji wannan dogon hanji da zai tafi daga makogwaro ya ta tafiya har ya je ya nannaɗe nannaɗe nannaɗe kai kaga cikin mutum ka san akwai gwaninta yadda aka nannaɗa hanji aka sa ƙoda ta aikinta aka sa saifa ta aikinta huhu ya aikinsa zuciya ta aikinta kowanne yana aikinsa kuma awa 24 ba a san kowanne ya tsaya su ba sa huta in suka huta kai kana da matsala ba sa so su huta ta daina buga zuciya daga an busa maka rai take fara bugawa ko ba za ta tsaya ba sai sanda mutum ya mutu to kaga wannan akwai akwai ayar Allah a cikin waɗannan abubuwa gaba ɗaya misali haka me ake me sayyidina ali radiyallahu anhu yake nuna mana a cikin wannan jawabai nasa abin da yake nuna mana a cikin wannan jawabi shine wato mutum ya zama mai hankali kuma ya dinga amfani da hankalin da Allah ya bashi sannan ya zama mai rahama kuma ya nuna rahaman nan ga abokan zamansa sane ya zama mai tautayi mai nuna damuwa da halin da wasu suke ciki alamar cewa ba aikin zahiri aka kalla na waɗannan abubuwan ba tace jini sarrafa jini wannan aikin kowa da kowa yana yi kamar yadda wani ya taɓa cewa malam me hukunci wanda aka ƙara masa jinin kafiri na ce a to dan ƙara ma jinin kafiri shi jini ai ba kafiri ba kafirci a cikin jini aiki ne shi wani kuma aka tambayi shan muhammad bin salih usaimin an yi wa wani operation aka ɗauki zuciyar kafiri aka saka mar in ce za salahat salaha jisudu kullu wai wa idza fasadar fasada kulluhu to mai hukuncin a ciri zuciyar kafiri a sama kuma wanda aka ciri zuciyar kafirin aka saba da ya tashi sai kama sallah sai shag ya ce ai kafircin dama ba a cikin zuciyar yake ba kawai shi aiki ne naka in an sa maka zuciyar musulmi ma ba za ka kama sallah ba tunda ai musuluncin nasa ne shi ma aka sa wannan kafiri ba za a juye wannan ya kama sallah wannan ya daina sallah saboda an ɗebi kayan cikin wannan an zuba wannan ba kowa zai ci gaba da abin da yake ne saboda wannan nasa ne ba za a ɗauki kayan wani a baka ba dan an cire ma wani bangaren jikinka an samu wanda ba musulmi ba ko an sa musulmi naka to ba za a juye ɗaya zan musulmi ɗaya zan ba musulmi ba wani kuma wani abu ne na Allah shi yasa aka kira shi kawai nurun min Allah haske ne kawai ba wannan ayyukan da muke gani na zahiri da zuciya take da kwakwalwa take yi ba shi kadai bane ko na aiki kuma na imani wanda sai Allah ya sa hasken kuma sai su kama wannan aikin ba a ganinsa da ido ba za a ce ga imanin mutum a cikin kwakwalwarsa bari a kwashe a saka wani ba ko ana kwashewa a saka wani ko a ce ga inda tilawarsa take ga memory to to shikenan a kwafa kada wani ma fara tunanin cewa nan gaba za a fara transfer mutum yana da tilawa izu 60 a samu wani guri a kofin a fest ka gani a ce to tun da dai ga inda memorinsa yake kuma an gani ga 10 gigabyte nan faɗin alƙur'aninsa ya kai 10 gigabyte to da allah muna so mai kwafi so da aka profesa ya zama profesa 10 gigabyte 1 terabyte so da aka sai ka ce to ina so da allah ya mun kwafi so da aka sai a samu wata na'ura sai a sa kwakwalwan nan sai a sa kwafi a yi selecting a yi highlighting sai a danna kwafi shikenan sai a ju kwakwalwarka sai a ce fest za ka sai a festin sai tashi da kwakwalwa ne koma nan kawai sai ka zama allah ramma <laughs> wannan ba za a iya yin sa ba eh, to allah ya samu dace allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa sai an tambaye shi ya ka tauye alkawari yaya ka cinye alkawari kamar yadda za a tambayi wacce aka kashe ta aka binne ta a rami don me yasa aka kashe ki me kika ya kashe ki kai kuma za a ce ya aka yi ka